har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da fuskantar barazana saboda wanzuwar matsalolin da ke zama sanadin salwantar rayukan jama'a da dama duk da matakan da ko da yaushe mahukunta ke cewa suna ɗauka na rage irin waɗannan matsalolin. A Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, haɗarin kwale-kwale ne ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha biyar a yankin Shagari da ke kudancin jihar. Shugaban karamar hukumar Shagari, Aliyu Ɗantanin Shagari, ya bayyana yadda lamarin ya faru. To jirgin ruwa ne mun ka samu jarba jiya da marice ko da rana zuwa dai da marice eh, wanda ya shahi mutum goma sha biyar suka rasa rayukansu garuruwa hudu ne abin ya shafa ya eh, ga mun zo gari na farko inda suke da mutum hudu da eh, akwai gidan da aka ce ma gidan raket sannan akwai gari na gaba gidan dawa shi ma mutum uku sannan akwai gari na gaba sabon garin suluba mutum bakwai akwai wani can tsallake je da dalilai da aka yi tsallar jana'iza akwai yarinya wadda ita ma yarinya guda duka mutum goma sha biyar ne ok to kamar za su je wani wuri ne eh to za su je wurin maulidi ne duka garuruwan suka taru a tahiya daya eh za su tsallaka can ne tsallake ake maulidin ba eh, sai suka samu wannan hadarin wanda duka mutum ashirin da biyar ne cikin jirgin mutum goma dai su sun hita yankin shagari dai ya sha fuskantar wannan matsala ta hadarin kwale-kwale wanda kuma yake zama sanadin salwantar rayukan jama'a da dama abinda ma yasa har wani lokaci gwamnan sokoto a wata ziyara da ya kai a yankin na ta'aziyya sanadiyar hadarin kwale-kwale ya yi alwashin samar da riguna masu taimakawa wajen hana nutsewa cikin ruwa idan aka samu irin wannan matsalar kuma na tambayi shugaban karamar hukumar ko alkawalin na gwamna ya samu cika ya zuwa yanzu insha Allah ko wani lokaci bisa ga bisa ga alƙawarin da mai girma gwamna ya mana kowane lokaci insha Allah za a same su. Da jimawa dai masharanta ke tsokaci akan haɗurran kwale-kwale da yadda ya kamata mahukunta da ma jama'a su kula domin samun raguwar matsalolin. Farfesa Bello Bada mai sharhi akan lamuran yau da kullun na ganin cewa daga cikin abubuwan da ke kawo matsalar akwai amfani da tsofaffin jirage da jama'a ke yi. Na biyu ana musu lodi fiye da abin da ko da sababbi ne suke iya ɗauka. To a nan ne da su shugabanni ya kamata a ce suna da wani bangare nasu na hukuma wanda ke kula da jirgin da ya cancanci a ci gaba da a ɗaukar fasinjoji da shi da wanda ya kai in ba shi a ɗaukar fasinjoji da shi da kuma tabbatar da wani irin lodi ya kamata a yi mishi to kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa gudata in ta salwance ta tafi matsalar hadarin kwale-kwale da ta jima tana ɗaukar rayukan 'yan najeriya baya ga wasu matsaloli da ke salwantar da rayukan jama'a kamar ayyukan ta'addanci ko haɗurran mota da dai makamantansu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya